bari mu kare wannan wa hadha akhirul kalam ala rubil awwal min risala yanzu an kasa risala kashi hudu to mun mun kashi guda saura kashi uku Allah ba mu ikon cika to mun kace wajen akwai fallashi domin a wato akwai al'aura ta namiji tsakanin cibiya da gwiwa shi ne al'auran namiji amma kuma al'auran nan ta kasu kashi biyu akwai faƙila akwai hafifa a faƙila ita ce bakin uwayensa gaba wato nan daidai da uwayya zuwa daidai da in ce eh, zai yi kiyasan nan wata shi abin nan shi ne sakila shi ne tsuwar daidai da tsuwayya da kwarhin abin nan tsuwayya amma idan saboda aka don cinya ta bayyana duka ko kuma cibiya ta bayyana sallah ba ta dace ba gane aikin da ya cikin haɗa shi ya sake zama ban cewa sallah ta ɓaci cewa an kai susa ko aiki mai yawa wannan aiki ne wanda yake ya shafi gyaran sallah sun kai asara sanar shekara goma sha biyu bai aurar da ita ba ta samu zunubi to wannan zunubi yana ana eh? kan su Amma ba ta ba, a ya rusa da in ka sami ji ba? da ita da sami ita to in yi in tana da basira yin karatu a bar mata su yi karatu yana da kyau domin kun ga rikicin zai samu rashin barin mata ba su karatu ba an bar su haka nan ba ya kusan kun ga aka abin nan ba mai shiga aljanna sai wanda ya san yadda ake ibada eh, eh. karantar da wata karatu shi ne da duk abin da mutum ya samu inda ya karatu da aikin banza ne saboda haka wata ko ta kokarin karantar da mutane to abin nan ba san cewa an kai ba san inda bakin kwarai yake ba saboda haka wato babu laifi ka ce mutum shi ma addu'a ba ka kada mutum ya kafa kansa wato shi a sana'a shi shi an ka gane

in ya zan ah, abin auren zai hana maka karatu ka ga wajibi ne musulmi dai su samu mace wadda yake tana fatawar ga tana karantar da mata don akwai wasu abubuwa waɗanda yake yan taho da namiji bai iya karantar da mata ko a babu kuna ganin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu masu aloni an taho sai a tambayi matan su su su tambayi a'a <laughs> eh? ah, ah, wato ai karatu ku bar gani ne boko wato kowane karatu yana shiryar da kai ga yin karatu kowane karatu ka yi ko da na haƙa ne yana shiryar da kai ga gane wani karatu eh, wanda ya zauna bai yi komi ba shi kenan wata kaga bai da tunani tun da bai da tunani ko an haɗa bai gane ba ba haka ba wato shi karatu in ka yi karatu ko an so ko ba so za su kai aiki ko ka zauna mutane na gafa kana so in musu ba da aiki bane a yanzu babu addini eh, yanzu macen da ta yi boko macen da ta yi boko in dai tana son addini to ta yi wadda yake an sa ta karatun na allo kawai don eh, waɗannan yan littattafai na boko nan za ta karanta su sanya da suke da kuna da basira ai kama ba ta yarda in mutum ya tuta guda abin nan ya ɗauke shi a guda ko sallah ta dace ka hakki jami'i yi ya turan fi huma ya ɗin lausa hawan ka turan min huma tambaya ita ce dan Allah muna son malam ya mana bayani yadda za mu gane mu a yanzu a nan ba mu ji daɗin abin da wani mamaci ya same shi ba wato limamin ne ya juya shi mamacin zuwa gare shi ya ko akwai wani hukunci da ya zama to abin nan in kun samu littafin a abin nan al اختلاف اختلاف الامه رحمه ما بيوي yana cewa duk inda an ka azama mace in dai cikin hilin da an kai sallah ne a kai sallah Eh, babu wanda ya ayyana daga cikin malamai yadda ake azali abin nan eh, mamaci eh, sai ina malik liman na sa daidai da kirgin sa ya san kallon juna sannan da ake yana sa fuskar gawa da gudu ya gabas sai mutum ya ce dole ne ya fuskanci liman gawa ta fuskanci liman bai zama jama'a ba to abin nan shi wanda ya sa ta fuskanci gabas ni da ni ya dogara eh? kun san an ce ko ne ne za ka yi ka yi yadda an ka ce ka yi to in ka to kasa yana dinin gaba da ka dogara akwai inda an kace liman ya abin nan mamaci ya fuskanci gabas lokacin da yake mutuwa ko kuma ya mutu kamin a tayar da shi nan ana son a shi ya fuskanci alƙibla haka nan kuma in an za a yi abin nan an gama yi mai sallah an kai cikin aure ya fuskanci alƙibla ko ba haka ba in akwai mutane da yawa za a yi musu sallah wato na mafificin su shi zai zama kusa da liman sannan masu bi masa sannan masu bi masa baya gare shi wannan aka san kabri cikin kabri ya fuskanci alƙibla sai za su ko baya gare shi ya za ku nan ba su baya za su eh? yau abin nan wato abin da ke ɗaukar mutane cewa wato in ya mutu ya fuskanci alƙibla ya fuskanci alƙibla lokacin mutuwa ko kuma kamin a tawayi mai wanka amma in ana sallah ai mai maturan su ke sallah ba shi ba shi addu'a ake masa kun gane su ne waɗanda a tsaye gaba gare shi sun ke sallah shi abin addu'a ake masa ina an shi da kuma ne ake yi ko wannan addu'a kuma daban don kaga mutane na yi kakka damu don akwai cewa an abin ko ko roƙa mu dan uwan ku abin istighfar yana ko ne addu'a yanzu ana yi mai tambaya ko da yake bai in an bai abin nan aikin malik bai gudana da shi ba amma duk abin da yake yana da asali idan kaga wani na yi kada ka damu an ce ba an ce abin nan ba an ce kai a ba wani kuma a'a cewa an kai lokacin da ake aje shi sai an ɗauka lokacin da ake sa shi kaure sai a ce bismillah allahumma inna sahibana أن نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به والحق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم باب جامع باب باب جامع في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب جامع في الصلاة بابي وان يتارى مسألة صلى دبن دبن. وأقل ما يجزء المرأة من اللباس في الصلاة الدرء الحسين. ya fara da eh, abin nan suturar da ke wa mace sallah wato karancin abin da ke isar mace na tufa ga sallah abdir ulhasif wato riga wadda yake mai cikakkar saƙa ba mai yaryari wadda ake ganin jikinta ba asabi wadda yake cikakka wato abin ta kai har ƙasa yastur zuhura qadamaiha wanda yake yana rufewar bayan kafafunta wannan wannan shine kadam to sai ta rufe har ƙasa kun gane ah, idan ta yi sallah da kafafu sama wato abin nan haka babu sallah an ce ta rufe bayan kafar wala budda ayla min satar bi tuli qadamaiha wannan ma sai ta rufe lokacin da ta yi rukudi da ko ta yi sujuda ba wannan na budiya ba kuma sai ya rufe ba in na la'ada da inda tarki satari badan qada kun gane wa huwa al abinda ake ce madir'u riga akwai abin nan dir'u wa sulke amma akwai qamisu wannan riga wanda yake wa huwa ma yuslaku fil unq wanda ake sawa ga wuya kamar irin wannan kun gani a ce mace kamata da riga ba abin nan ba don gani ya buɗe yake yi ah, wani shamarul hafifu sannan da mayafi shi ma mai cikakkar saka ah, wato wanda yake za ta rufe abin nan wuyan ta da shi sun ko shi kuma ya ce abin wa huwa sabon ta sha'alhu mar'atu ala ra'si ha ga kanta ta rihe wuyanta da shi Wata wanda da ka halatta ta gani a gani gare ta daga fuska sai ta kula Wai yuzu ar-rajulu fi salati thawbun wahidun amma tufa guda yana isan namiji wato ga sallah mu karanta sharhin wancan ya ce alaikum arhamu fa shartuhu shartul qamis sharɗin wato shar'in eh, mayafi kamar riga ne min kauni kafifan sai ya zama mai kaushi mai la ya sheku wanda yake bai a ba a gani ta ciki fa in sallar bil khafifi bil khafifi nasij alladhi yashifu fa in fa in kana mimman tabdu minhu al awra biduni ta'ammulin in ya zan ta yi sallah da tufa wanda yake ana cinkan jikinta amma fa in kana mimman mimman tabdu minhu al-awra in ya zan wato abin da yake al'aura suna bayyana gare shi bidun ta'ammulin ko ba kula ba ana iya gane jikinta fa inna ha tu'idu abadan za ta sake sallah ko lokaci ya fita wa in kana yasifu al-awrata faqad in ko ya zan sifantawa sai yake yi wato ta sashi abin ana ganin kushin jikinta ana ganin mamanta da sauran abubuwa amma ba a ganin launin jikin ta wannan fari kuraku makaruhi ne wato idi fil waqti amma duk da ta sake sallah ya kai lokaci kun gane war rajul kal mar'ati fi dalika namiji kamar mace ne na cewa wato tilan ne sai ya satu da ba a ganin jikinsa sa wai alal ala al mar'ati an tastura zuhura hawa wajibi ne ga mace ta rihe bayan kafafunta wa hima da cikin sunan wa ulki ta rufe wuyanta wada lali haka nan wato ta wanda ta sako ta rufe wa yajuzu an tuzhira wajhaha amma ya halatta ta bude fuskarta wa kafaiha ta safunan ta wadannan ke salat cikin sallah kasa wal asli fi ma bikira abinda asali da abin nan da an ka ambata ba da ka ake faɗa ba قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائل إلا بثمار باية حالتا كما Allah baya karɓar sallar mace wadda a baliga wadda yake kenan tana yin haila sai ta rufe jikinta yayi baligin wa fi riwayatin su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam atsallil mar'atu fi bir'in wa thimar an tambayi annabi yana yiwa mace ta yi sallah cikin mayafi da abin da mayafi wale ta alai ha izarun sai ta sa wando ba wato abin nan in gauto qala idza kana dir'u sadiga in riga ta zama cikakka saka a yuga tin zuhura karmai ha yana rufe bayan kafa a gunta eh kun gane to ha wai zuhur rajul fi salati sabun wahidin kuma guda yana isan namiji ga sallah min gairi karahatin babu duk wani karhanci in kana kafifan in ya zama mai kauri satiran li jami'i jasadi ya rufe jikinsa duka fa in lam yasur illa awratahu faqad ajza'at salatu mal karahati amma in ya zantuha bai rufe ba sai al'aurar shi kawai daga cibiya zuwa ga gwiwa kawai ya rufe to sallah ta tare da karahanci eh. zama ce ba komi ban daga namiji abin in an ce in yana nuna tsoron jikinta da sake yin akwai lokaci namiji ba ta sake ba makamu ne in ya yasa abin zuwa ya fi kuma mai tsafta sai nan ya yi ka gane to wala yi gaɗe wala yi gaɗe an faru mutum ba ya rufe hancinsa wato ya rufe hanci ba shi an washe fi salati ko kuma ya rufe abin da fuskar shi cikin sallah au ya lumu siya thiyabahu haka nan namiji kuma ba zai tara tuwahinsa ba wato shi tara abin nan shi aure don yin sallah aw ya kafi sharahu ko kuma don sallah ya kakkam gashi ne ya nannade sama wannan yi an hajji al'umuri kullaha na yi karahatin wannan duka hani ne na karhanci wa ma ta gadi yatul anhi bin nisbati ila al-mar'ati fa li annahu min at-ta'ammuq fi ad-din mace a ce ta rufe hancin ta wato ta tsananta ba a son tsanantawa ga addini tsanantawa ga addini ba a so addini don haka nan ba ce ta rera hancinta ba wa ma bin nisbati lil rajuli falil kibar domin kibir wato in mutum ya yi rawani ya aga shi da hanci to kun ga hanci nan ne wurin girman kan wani zai dora ba ɗauka wai yana shi wani abu ne kun gane ko illa man kanat adatuhum zalika ka ali masuka sai fa in ya bil anbarazil magari sai fa in ya ga mutanen waɗanda al'adar su haka ne kama ardunawa su ne mutane masu tsamuka magarib kuma hancin su gare su kama al'aura ne ko abinci suke ci sai sun daga su ci to wannan sai ba hu lahu fi salat na an halatta mai domin shi bai iya kashin hancinsa bi ma'ana annahu la yukrahu ba karanta ba wa la yunafi annahu khilaf al-awla amma duk da haka su yi haka nan bai da kyau kun gane ويجوز في غير هذا بعض مستوى الطرفين أما إن بعد كن صلى ba واتو يا حلتا to ya yi kashi tun da al'ada su ce eh. a mutanen rairayi ne don haka suke kokarin rufe hancin su hmm. eh. wani hafi da wannan ta gada ya ce lanahin makaruhatun fi salati abinda dai ya auku wato rufewar hanci cikin sallah makaruhi ne ko cikin sallah ko ba cikin sallah ba idan lam takun adatan dalika in ba al'adar mutane haka nan ba wa illa fi salatul aula in ko al'ada sunne to rashin yi yafi fi salatu da sallah wa musawa tarafaini fi jami'in ba cikin sallah ba da rini da rashin yi da tsayi wa ma ta gaɗe to waje ko makaru hatin mutlaq amma a rufe fuska gaba ɗaya to makaruhi ne ko da al'ada su aka nan salati da rajul wal mar'a da nan da mace lima fi an ta'ammuki fi din domin rufe fuska har ya san kenan tsanantawa ga addini ba a san mutum ya zo ga addini wa ma lam mutiyabi mutum ya tattara tufafin sa fa inna ma yukrahu idza fa'ala zalika al-ajl salati in mutum ya tara tufafin sa ya ya abin nan dan ke don don sallah kawai ko makaruhi ne aw khawfun ala thiyabi ko ko yayi haka nan dakar tuwayin su baci aw ta tagayyara bi tuwayin ko kasu abin su baci da turbaya da anna zalika nau'un min tarki al-khushu da min ya ba mutum na sallah yana tunanin tuwayin sa to bai kankan da kai ba bai bayyana tsoro cikin sallah ba وأما إذا كان da صنعة salatu amma in ya الصلاة أما إن يغنى كينا أيكي ليكام تؤهل سيد يا يا ya يا تاكل يسوع don aikin da yake yi sai sallah ta zo wa huwa bi hadhihi hala yana cikin wannan hali fa yajuzu lahu an yusalli ala ma huwa ya halatta shi sallah da haka nan min gairi karatu babu karanti wa amma kamtu shari fa inna ma yukrahu ila qasda bi zalika izzatu sharihi mutum ya kama gatin sai ya abin don kada ya taba kasa in ya zan yayi haka nan ne don gudun kan gashin ya taba kasa wato nan girmama shi to makaruhi ne in an yi tsawon wata bina kira da gashin sa wato ya kwashi kura an fa'ala zalika da ajiyar salati ko ku don sallah ɗaya haka nan ai ka mutu sharihi da ajiyar salati wato in ya zan don sallah ne amma in ya zan dama haka yake to ba komi kun gane eh. Eh, duka jikin nan game eh, da kayan da yake za a iya rikewa amma ne kuma da yake da wakansu in babban yana ce wani zai kusa a cikin harkar da muka a daidai

ba a wannan daban eh. kowane mutum ba da yadda da nashi ba musamman bari an an ba ka yi su jira kan da ba to wannan don bai su ji daɗi ne ba don wai tunanin rigan ne ba aiki ba ba aiki ne na ba sallah ba muna idan ka to sallah da sallah jama'a da ba ba wani sai dai ka yi matsayi waya kusur kusur waje mu karuhi ne ba ba ne wannan horo ka dai da bandin suna nan وكل صوم في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما دكان Rakan rakkanwa wadda mutum ya yi cikin sallah saboda ƙari ya ƙara wani abu cikin sallah to sai shi su juda saboda ƙarin na juda biyu bayan ya ce assalamu alaikum ya ƙara sallah bayan haka nan ya ta shahadu da kuma zai sake tafiya saboda waɗannan ba'adiyya bayan haka nan sannan ya sallama ko gane ko wai mun ya sallama daga gare su mu karanta sharhin wannan kullu sahawi wato kowace rafkarwa ta limani ce ko kuma mai sallah shi kadai ko kuma limani tare da mai bi ko kuma mamu mai biya inda zan bayan liman ya bar shi shi kadai to abin cikin sallah sallar nan illa ce ko na fila alama da wala khilafan lima qala innatu la tujidu fi nafila akwai wanda yace ga nafila ba ayin ba biya amma ga abin da an karwato cikin mudawwana ana yi kabliya ko abin ba bambanci tsakanin farilla da nafila sai ga mas'aloli shidda waɗanda ya ambata cikin ahadari dalilu na sallallahu alaihi wasallam abinda da dalilin mu malikiya cewa da kulli sawun sai da tani ga kowace raukanwa akwai sujuda biyu ba kayyade ba wal yadda al'amarin da yake أن النافلة كالفريدة إلا في خمس مسائل واتو نافلة دا إتا دا فرن لا دو إيش كسيق مسألة لي بيار آه، كو شد كمل إدى أم بتاتك أحد لي بني بني وان لي بني آه، السر والجهر من أسر تاوى إذا يبقى أسر تاوى زي بعدية كن غانيكم غفر الله أما بنافلة باقوني wal jahar wurin bayyanawa in ya bari zai qabliya ga ga farilla ban daga nafila babu komi wa ga sura in ya barta zai yi qabliya ga farilla in ya barta ga sunna ga nafila babu komi don haka yace waɗannan uku tabbata farfin nafila su uku din nan duka ba a yin wata cikin nafila ta الرابعة تهدو إذا أقل ثالثة bira bira su in ya ɗauko a ta uku da ya ɗauko kai yi ruku'iha kammala ha rabi'a wato ga nafila sai kammanta ka tashi da a ta uku baka tuna ba sai bayan ka ce sami Allahu liman hamida ka taso to nan sai ka ci gaba da wannan raka'a sannan ka ƙara wata ta in ya so kai kabliya da khilafin fahimta amma ga farilla in mutum yayi kari ko yar ina ya kai zai bari kamar da sallah asuba wanda biyu zai kari yayi kari da gangan ya babu sallah shi hmm? hmm. mutumin kano ne ko mutumin <laughs> yana ce yana da yana kasuwa Alfani sa familiyar na siya rukunin in ya abin manta rukuni na nafila wato kamar bai yi su juda ba sai da ya gama bayan kana har ya ga sallah ya yi tsawon ɗala ya yi tsawon aw shara fi salat kun gane ko aw shara fi ko ya shiga cikin wata sallar manzuratun wadda farilla ya kare nafila ya shiga cikin abin nan na farilla hali ya bar mata um, abin ya bar mata sujuda guda mutlaq ko wace iri ce aw nafilatun ko nafila waraka ya yi ruku'i wato ko ga nafila ya shiga har ya duka to fala shay alaihi babu komai gare shi gurcan duka lafi da farilla man da farilla na kuma yi ido ba zai sake ta kun gane ba akwai abin nan akwai ta shidda wadda yake bai ambata ba kamar mutum ya shiga cikin sallar la'asar yana cikin sai ya tuna a zahar ba bai yi ta ba ko kuma ta ɓaci ga wannan la'asar ta ɓaci saboda haka ga nafila in kana cikin nafila ka tuna wata nafila da ta ɓaci wannan da kake cikin mata ɓaci ba sai mutum ya ci gaba eh, eh haka ne da ambaci fatiha ba ya take ta shidda ga abin nan ga nafila zai yi kabliya amma ga fadilla sai ya sake wannan raka ah, ina tsammani ya ambata sai dai bai hiddo da ita ba don ya ce in mutum ya bar na ya bar rukuni da ya bar abin karatun fatiha da sura ba ga raka'a wannan raka'a bai kiran da ita ko da ya fita zai abin nan zai koyi kun gane wato sannan ya ce wato kowane ƙari in ya zan da ƙari ne wato ƙarin nan abin nan duk ya datin ya sirtin sawa'un kana min gairi aqwali salati wato ƙarin nan ba cikin maganganun sallah bane kamar ka takalli sayin kamar yi magana da mantuwa aw kana min jinsu min jinsi aqwali salati ko kuma nau'in sallah ne kar rukuri kamar ya ƙara rukuri ko ko ya ƙara sujuda maimakon ya yi rukuri ya rukuri biyu ko ya sujuda uku wannan fal ya sujud lahu shi ƙari don shi sujuda don wannan mantuwa da ya yi ala jihati sunniya wato yin haka sunna ne alama fil muntasa kamar yadda yake cikin muntasa wa fi tirazi wujubul ba'di wato amma cikin wannan littafi da ake cewa tirazi ya ce ba'diya wajiba ce ta ta iya faɗi wannan magana to sai dai inda take wajiba inda mutum ya bar qabliya ta sunna uku to nan wajibi ne shi ba'diya in an dade bai yi ba'diya ba sallar ta ba ci gaba dai kun gane in abin ne in ba badalin ta suna uku sami ta suna uku ya ta bai yi ta ba to zai yi ta ba badiya in ya dade bai yi ba sallah ta ce ka gane ya gane ya suna uku to ita ah, abin nan ba su sujuda biyu ce walau ta karar sahu ko da ya yi ƙari da yawa malam ta kasar ziyadatu matukar yawan bai yi ƙarin bai yawa kwarai ba wa illa batalatis salatu amma in yayi ƙari ƙarin da ake cewa yayi yawa to yana bata sallah shi mun tayi sawa'un kana min gaida qawali salati in wa in ƙarin da yawa ko da ba cikin ayyukan sallah bane ne miskiyani kamar mutum ya yi magana da mantuwa kuma ya tsawaita magana. kun gane fa in kana min aqwali salati in ya zanna maganganu ne daga cikin maganganun sallah fala da ba mu da fi sa gaban su da mantuwa ala ya tula ta'ammudu kamar yin su da gangan ma bai bata sallah kamar lokar sura kamar yayi sura biyu ko yayi sura ya koma yin ta أو بعد سورة في أخرى كما ركعة إذا صلى من ركعة أخرى كما ركعة بدو يقارا ذلك إن قرشي ga ta uku ko ga biyu na ƙarshe ya ƙara sura babu komi illa an alqawl farilla sai fa in ya zama nan da ya ƙara farilla ce kama fatiha fa inna fajibul sawi nan zai ba hi a dan yayi ƙari babba kama law karara fatiha kamar ya karara ya ta fatiha sawan mantuwa walau fi raka'atin ko da cikin raka'a guda ne yayi karatun Fatiha sau biyu to zai yi abin nan wajaran salafi butlan salatu bi ta'ammud takrariya wanda ya karanta Fatiha sau biyu da gangan sallar shi ta yi kyawu ko bata yi kyawu ba wani ya ci ta baki ko wal muta'ammidu wal mutamadu butlan amma abinda an mai karfi sallah ba ta baki hau kanin min gari jinsi af'al salatan in yazan yi ƙari ƙarin nan ba cikin nau'in sallah ba mutum an yi na fi salati kawai mutum ya manta cewa yana cikin sallah ba ya kula ya shirar sai ya ɗebo wani abu ya sha ko ya ɗebo wani abu ya ci sannan ya tuno sallah yake yi to sai shi ba diya eh, eh sai shi ba diya ga wani kauli ta ɓaci wa su fi zalika an yi saɓani ga wannan faƙila in jama'ahuma inna jama'ahuma mutulai in ya ciye sha duk ba dai to ya ba su sallah kasura an da ya yi yawa ko bai yawa ba da in kasura batsala in yayi wani ya ce in yayi ya ci da yawa ko ya sha da yawa ya ɓata sallah wa illa in bai yawa ba fala bai ɓata sallah ba wani zubar da sujudu wannan ƙari da ya sai a tsore shi da sujuda badiya auka na min jinsi abu ali salatu haka nan in yayi ƙari ƙarin nan daga nau'in aikin sallah in yayi yawa wal kathir min fi rubaiya mithlaha arba rak'atin abinda an ƙari mai yawa kaman ta wato abin nan sallah rubaiya kamar azhar da la'asar da isha'i kai ta ƙari har su hatta kai takwas shi ga abin in ka ci da yawa ka yi loma uku misali ya sai ba diya daga eh. in tuwon yana kusa ke nan ko abin nan wanda ya tsaye cikin baki kana ɗaukewa kana haɗewa مثل أربع ركعات محققة وتمتن يقي ركعة وقدو يقال ركعة وتكي تقص على المشقة على ما شهره ابن الحاجب وعند ابن الحاجب يتشي بين المشهوري ومن تبعه دون ابن الحاجب وتعتبر الركعة بربع الرأس من الركوع من قال ركعة بيضنا قال ركعة سيئة صدى الركوع فإذا رفع رأسه من ثانية في رباعية إن يتوقع ركعة أبنا كان صدق ركعة تبيض أبنا رباعية أو صادقة أو صادقة في ثلاثية كما صادقة min samaniya samaniya fi ruba'iyya wato da ta takwas min samina ne samina fi ruba'iyya au sabi'a fi sulasiyya au rabi'a fi fi sunaiya faqad badala salatu faqad badala salatu sallata ce kun gane wato sallah wadda a hudu ya yi ta yi ta kai takwas kun akwai mutane masu ta ƙari abin nan to da ya tashi ya ce sami Allahu liman hamidahu baraka'a ta ta hudu ta ƙari to ba ta gyaruwa sallah ta baki ko kuma abin nan bakwai amma abin da an rubuta madin mun gari ba wadda uku ƙarin bakwai ɗaya bai ƙarin uku ɗaya bai ƙara sai bai bai ɓata sai ta hudu eh. malam yana cikin sallah ne ya yana karatun fatiha sai ya shiga da sai ya da hannu sai kawo kuma da shi yi yana cikin inda ya ya bude ko ya ya to aiki da yawa Eh. eh. duk dai abin nan ba adiya ɗaya zai eh wato sai ta kai bakwai kenan wa fi butlani ha bi nasfiha qawlani idan mutum ya ƙara rabin sallah sallah na ɓaci ko ba ta ɓaci kaulani wakila ta mutu wakila ta buɗe sun ce tana ɓaci sun ce ba ta ɓaci wa huwa al-mutamad ba ta baci shi ne mutamadi yanzu da sahawi na yin sujuda saboda rabkanwa wadda da bidin nan biyu wal kasiru fi sana'iyya mithlu amma abinda a ƙari mai yawa ga wadda sallah wadda araka'a biyu wace araka'a biyu sallah asuba da sallar juma'a ga wanda yace sallar yinin amma an ce zahar ce aka mayar haka nan to sai mutum ya ƙara kuɗi ta kai shidda kun gane wala da bi ziyadati raka'atin ala al mashhuri amma dan ya ƙara raka'a guda bata baci ba bisa ga mashhuri misali sunaiya as wal jumu'a abinda wadda biyu ba ta salla asuba da jumu'a bina'an ala annaha fardu bisa ga cewa ita jumu'a ita ce farin yinin ta wa ala muqabili wanda yace a a azhar ce an kama ya fala ya butilu ha illa ziyatu arba'i raka'atin wato kenan sai an kara ta kai da sai sallah ke baci kun gane wa kar ba'iya as-safariya amma wato mai kasaru ta sallah wurin tafiya shi wannan don ya kara biyu bai bata masa sallah sai ya kara hudu sun kai takwas sun kai shidda domin um, waccan sallah ce aka rage fala ya butilu ha illa ziyatu arba'i raka'atin a'a abin muna maganar ƙarin da ba a iya gyara amma ƙarin da ake wa ba adiya ko raka guda ko su guda guda ba zai yi ba wal kasiru fil magharibi arba'u raka'atin abinda an mai yawa ga magariba raka'a hudu al mutamadi anna sulaiya kar rubaiya wato sulasiyya ba abin da ke basa ta sai ƙarin hudu لا تقول إلا بزيادة أربع ركعات محقق أو نعم تثبتا فسنة يتي يتشهد لهم أضيت هي صدو دسو أدنى أي لسيدة تيسهوي البعدي أنه لا يضرب للسجود البعدي أبن أن وهمتا بزي هارم بيتي الله أكبر سنة يتفي والمشهور ابتكاره إلى الإهرام أما أبن أن مشهور ينا بكاتا بهارما ويكتفي بتكريم الإهرام an takabiratul hawi amma idan mutum ya taho yana kabbar harama ba wato ba wai sai ya ce Allahu akbar sannan ya komo ya ce Allahu akbar ba wannan ce Allahu akbar din nan ita ce harama kuma ta ishe shi duka kun gane eh da eh. kashiya wajen abin nan din nan wasu na ta ana ta suna ta دون هو عليه وهو على القول يعني بافتقاره الى الايراني فهل يهمني ان انت تو شيما بعديا انا بكاتر انا بكاتر حارما وتيل سني ان ياتاك سيسيا حارما الله اكبر بس سيسيا يزاونا وهو لبالي المتقدم من الواجب وشو دبت كم مالا ما ينفر قوسن شيخ فلا او من دي القدر قوسن وهو قول ابن آه، شملوس نقله في الجواهر انتهى kun gane eh da yake sallar rubaiya nake ke an yi hudu kuma sanan ke baci eh mutum ya dauka kaya da karku ya taso a nan gudun a ƙarin da ya sanan sallar ta baci da mutum ya tana cikin rubutu sai wuce zamana a cikin raka raka'a takwas din ya ya kira ya ya sai ya tafi ya yi tafiya ya sallama ba haka nan ya ba'diya eh in ya niyyar kasar hamsa dan ya mai shaita um, hudu uku ko hudu sai shi badiya sai shi badiya amma in ya yi ta yi har kai shidda to badiya ba ta yi sata ba ce amma ga masalar malikiya tun da yake zai kai lokacin da asar shi a zahar ɗin su kada shi jan ka gane ko jan ci ko shi a da sallah ko mutum ya kaba sallah bayan limamin da bai san irin kiran shi ba amma sai ya zo wajen karanta fata sai bai gina ba kuma in ya sallah ma tafi ba wata hanyar da zai musu wa'azi kuma shi ba wani abu sai na yi da ta saba kai shi ya ne to wani abin ya ya himuni kana cikin sallah ka ɗauko goro ka ce yaro jahilai za su ɗauke ka kai irin wanda yake eh to abin nan mutunci ba kana da mani in mutuncin ka ya zube kamin ka gina shi har ya tabbata cikin zukatan saurari abinka Eh, ni an lokacin da zai dauka ba eh, wa'azin mutum ake saurare ba ba gaske shi ake saurare ba tun farko eh, shi ake fara dubi ta kan sai ka daɗe kana yin wa'azi kamin a ɗora saurarenka. ka gani فدا بنفسك فنهى عن غيها فاذا انتهى عنه فانت حكيم كسف الدواء الذي السقاء وذي لنا كما كما يسوق به وانت سكين فدا بنفسك كما ان الكتاب ادنا بيد الاحياء يانا تشي ادو سنه امام غني ايو ادو za ka yarda imama gani ido shi ma yana cin ido shi ne da kewa zan abi abin da malam ke faɗa kar abi abin da yake wannan ba daidai bane karatun shaidan ne ko ba ku sani ba wato abin nan malamai na farko in an ga malami ya yi laifi guda sa duk ya zube duk karatun sa ya zube wannan ya nuna kenan bai ɗauki karatun da muhimmanci ba domin addini wato girmamawa ake so ciki girmamawa ita ce ake so cikin addini wata idan mutum ya rena to ah, abin nan banna ta zo duka to kai mai karantar da wani ashe ka abin ya fi tsanani gare ka ka ce sha magani amma kai ba ka sha <laughs> ah, Allah shi ba eh, don haka wato idan malami wata lalura ta same shi kamar ga sallah bai yin alwala to ba ya halatta gare shi ya yi shiru sai ya ce ya jama'a abin da ya sami ke yi ga dalili kun gane eh, duk abin da ya sami malami wanda ke koyar ma wani to ba ya halatta gare shi ya yi ta yi domin sai a ɗora koyi da shi sai ya faɗa wa mutane ya ce ga fa dalilin da nike sa nake yin wannan don ba haka nan ba wato ya halatta mutane ko kuma ya ce mutane su bar karɓar ilimin da an gare shi ta wajen ƙari wajen fila. Eh. a wato idan mutum ya tashi raka ta uku sai ya yi sai ya yi sai ya yi rufu ya yi rufu sai ya yi rufu ya ce in ya yi rufu ya ce sami Allahu liman hamida wushi kenan ya cika wannan raka ya kawo ta biyu kuma sannan ya abin amma wanda ya tashi ga tabbiyar ko ga nafila ne ba zai cika shidda ba to in yana cikin karatu ya tuna fa sai ya zauna sai ya zauna ko da ya kai ga bai ce sami Allah wal man hamida ba sai ya zauna karatu zai zo eh da kai hankali gobe tana sayyidina muhammadin wa wa sahbihi wa man wala bi ila yawmiddin alaikum wa ta'ala to wa kullu sawin bin naqasi yasjud lahu qabla salami dukan sujuda da dukan arabkanwa da ragi to mutum zai yi sujuda wato don ya tsore wannan ragewar nan wato gabanin sallama idan ta mata shakudu bayan ta shi ya cika sai yayi sun mai ta shahadu sannan ya sake tahiyya wa ya sallama ya sallama wakila la yu'idu tashahuda kuma an ce ba zai sake tashahudin ba zai sake tafiya ba ah, sannan kuma wa man na ƙasa wanda ya rage ya ƙara shi ma ƙaunar salabi sai ya rinjayar da rage akan akan ƙari saboda aka sai shi ƙauliya to abin da mu karanta sharhin wa kullu sahun fi salati sahul imam aw al ko dukan rafkana wadda aliman ya yi ko kuma mai sallah shi kadai ko kuma mai bi ga wani halaye wato bayan liman ya sake shi <coughs> bi na wato da ragewa wani abu bi na ƙasa sunnatin mu'akkada da barin sunna guda mai ƙarfi ko kuma sunna biyu waɗanda yake masu waɗanda yake ba su da ƙarfi wa'un kanan na kasu muhakkakan au mashkukan wato ragewar an tabbata ta ko kuma ana shakkarta mashkuka fi kun gane ko kuma akwai na abin nan o ahaduhuma muhaqqaqun wal akhar mashkukun an tabbata guda ana shakkar guda wa sunanul muakkada allati yasjudu laha thamaniyatun wato sunnoni masu ƙarfi waɗanda ake bari a yi sujuda takwas ne ko bakwai don ƙabliya guda don ba'adiyya. kamar yadda zai ambata al'ula qira'atu ma za da ala ummil qur'an wato karatun fatiha ko aya mai ma'ana fil farilla daga farilla yan mutum ya bar karatun sura ya yasjud li tarki zalika fiha wato don ya bar wannan abu eh, cikin sallah wato sai shi yi qabliya lafin nafila ta amma ga nafila don mutum ya bar sunna don ya bar sura ba komi asaniyatu aljaharu bayyanawa bil qira'ati da karatu fi fadilatul jahariya ga farilla wanda ake bayyanawa kenan sallar asuba ko sallar ah, magariba da isha'i wurin bayyanawa in mutum bai bayyana ba wato sai shi kabliya domin ya rage sauti fa sujudu li tarki fiha sai shi ya sujuda saboda ya bar bayyanawa cikin ta ita farilla lafin nafila ta banda ga nafila bi an ya ce bi sirri badlahu wato ya taho da asirtawa maimakon bayyanawa fiha cikin farilla الثالثة نوك على إصرار بينا وفي محلي قولنسا wato abin nan wurin asirtawa in mutum ya bayyana nan ba ya shike yi fa idza qara jara in ya karanta bayyana fi mahall sayr wurin asata fa inna juru qabla salam nan ba qabla salam ba ba da salami a a kuma shi aka nan in mai littafi ya riga ya kuskure ya tafi sai dai a gyara da baki a'a tuntuni to yan su ne ka tabbata to ghalil mutamadi laysa min hadha albadi amma yawa ka gani yace da abinda ake nufi abinda abu mutamadi wannan ba cikin wannan babi babu sujudi qawla salami wato yana cikin ba'diyya kenan kaga tsohon kure ne arabi'a at-takbiru yin kabbarori siwa takbiratu al-ihram ba kabbara harama ba yin kabbara wadda ba kabbara harama ba wata in mutum ya bar kabbara biyu zai yi kabbiya amma banda kabbara harama ita farilla ne wa hadha bina'un ala annahu kulluhu sunna wahida wato in an ɗauka dukan su kabbarori sunna guda ne wa mu al qalbi anna kullu takbiratin sunna amma in ka ce ko wace kabbara sunna kanta cewa wa huwa ma alaihi sahibul shine mai mutasar ya tafi akan sa wa mansusu alaihi fi sharhil mudawwana ko shi an kai nasi ga sharhin mudawwana aidan wa innahu yazdiru shirki takbirata saboda ka sai shi sujuda ga barin kabbara biyu amma yan an ce su duka gaba ɗaya suke sunna guda to sai mutum ya bar su duka kun gane alhamisa ta biyar qawlu sami Allahu liman hamidahu wato in mutum ya bar shi sau biyu ya jari fihi ma jara fi fil ladhi wato shi ma in an ce dukan sami Allahu liman hamidahu na cikin sallah gaba daya sunna guda to sai mutum ya bar su duka sannan da ya qabliya in an ce kowane sunna kansa ne in ya bar biyu sai ya yi qabliya kun gane a'a السادسة والسابعة التشهد الأول تهيا نفرقو والجلوس له دزما سبو دزما نفرقو فذات فذاته سنة شي تهيا سنة وكونه باللفظ الخاص سنة سنة كما يزم ونن تهيا ود أنكر ويتو عمر بن الخطاب التحيات لله الزاكيات لله قرشي واتو سنة سنة أخرى والجلوس له سنة أخرى سنة زما غريش سنة saboda haka wanda ya bar tahiya ya bar sunna uku wa huwa murakkabu min thalath sunna saboda haka shi tahiya shi tashahhud wato an sunna uku ne gaba ɗaya dunkule الثامنة التشهد الأخير وتتهيان قرشي ولا سجود لغير هذه الثمانية باب ين سجود إن باقوت أن تقوز با واتو أبنا وني ينا tsari su da cewa. ni, na ni, kaza shi na ni a ta'ani adda sunani ni, ko kuma ni, ma ni, kaza shi na ni, sinani shinani adda sunani salati ya ni, eh, wata ta biyu da jim biyu da sin biyu da shi ni biyu su ne kidan abin nan sunnoni takwas waɗanda yan an bari a yi ƙabliya saboda su ko ayi yi ka biyu ta wata abin nan tasmi'i da tashakkut ko da tasbihi ba tasbihi ba da kabiri sannan abin nan da tasmi'i abin nan jimani aljaharu wal julus aljaharu wal julus sannan sinani a sura wa sirru sannan shinani a tashahudul awwal wa tashahudul sani kun gane to ba ku gane ba eh ولا قرب تقدير ولا سمع الله لمن حمده سورة أكي بري سمع الله لمن حمده لكبر sannan jima ni jihar da julus zama da abin nan bayyanawa sannan sannan abin nan shi na ne tashakud al-awwal wa thani na'am hmm. amin to shi ne abin nan ya ce abin nan bayan ibn al-qasim wajen wa anna min sunnati salami an yi yu'aqqaba tashakkudan wa ash'ara kalamu annahu la la yu'idu salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato idan mutum kun san mun yi magana cewa abin nan sallama ta ƙarshe ta tahiya ta ƙarshe ana yin in an ƙare ta sunna ne ko mustahabbi ne a yi salati sannan bayan ka mutum ya yi addu'a sannan ya ce assalamu alaikum <coughs> to banda wannan tahiya wadda za ya sake saboda kabliya eh, ba zai yi salati gare ta ba kuma ba zai yi addu'a ba kun gane to to sannan ya ce wa man kasa wa da wanda ya rage kuma ya ƙara shi ma ya yi ƙabliya domin yana rinjaye da rage a ayla mislu an ya turka ta shaku da wal julusa kamar ya bar tahiyya kuma ya bar zama lahu wal julusa sajadi sana ƙara wata sujuda wa ma zakara ku shehu min at tafsir annahu yazdul lin naqas faqat aw lahu ma ziyada qabl as wato inda yace in ya rage kawai zai yi qabliya ko ya rage ya ƙara zai yi qabliya wa yasjudu liziyadati faqad ba'da salam zai sujuda kawai wato qabliya huwa qawlu maliki wa an shafi yasjudu qawla salam mutlaqan wato amma ga malikiya wato kun ga maliki shi ya bambanta yace in mutum yayi qali kawai yayi ba'diya in yayi ragi kawai ko yayi ragi da ƙari shi qabliya to sannan shafi yana cewa a'a shi ga ganinsa wato ina ne wa an shafi yanzu kabla salami mutlaqan wato kabliya yake yi ƙari ya yi ko ragi ya yi domin don gyaran sallar da yake ciki ne saboda ka she tun ba sallama ba ake gyara ta wa an abi kun a hanifa ba da hu a shi kuma ahmadu abu hanifa kullum sai an ce assalamu alaikum sannan za a yi mutlaqan ƙari ya yi ko ragi ya yi kun gane ko wa dalilu daliluna ala ziyadati wato abin Ahmadu ibn Hanbali shike kullum kamin shi sai ya ce shi ni annabi yayi ga irin wannan wa Ahmadu ya tabi alwarid min fi'lin nabi wa hayya lam yajidhu qablan yashtabi in bai samu ba qabliya yake irin jayarwa wata kaman masaba shafi'i ma saha anhu abinda ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama sallal asr qabl an fasallama min rak'atayn wato annabi yayi sallal asr ya yi raka biyu ya sallama fa mazul ya yadayn sai wani mutum da ake ce ma ya yadayn wato hannayensa tsawo gare su fa sai ce a uku sirati salatu ya lallahi am nasita an rage sallah ne ya manzo Allah ko ko kai mantuwa ne tun gane ko wato annabi ya ce babu ɗaya wanda ya auku sai ce tilas alalle akwai wani sannan annabi ya tambayi sahabbai waɗanda abba ya gare shi gaskiya ne abin da ya faɗa suka ce eh, eh ila an ƙala har ya ce faƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sai annabi ya tashi fa atamma ma buƙe sai cika abin da ya rage min salatin sallah sun da ta sajada in sannan ya sujuda biyu ba da sanan bayan sallama ko jalisun yana zaune tun bai sallama ba wato abin nan tun bai tashi ba fa wato kuma kenan wanda ya ƙari ba adiya kenan sai wa dalilun na masu ha'anau sallallahu alaihi wasallam sallar zuhura kuma dalili na biyu wato annabi ya salla azhar fa qama min taini sai ya tashi da ya raka a biyu maimakon ya zauna sai ya tashi al'ula yana biyu na farko wa lam yajlis bai zauna ba fa qama an-nasu mutane suka tashi suka bi shi hatta idza qada salata sai lokacin da ya kare sallah wanta zaran nasu taslimahu mutane sun kai jiran ya yace assalamu alaikum kabbara sai ya kabbara ko jalisun yana zaune wa sajada sai da tayi sujuda biyu qabla an yusallima gabanin ya sallama thumma sallama sannan ya sallama kun gane wannan qauliya kenan qala ibnu abdussalam sun ah, magallaban nuqsana ala ziyada sannan ya rinjayar da ragi akan ƙari idan shi yan sun ka haɗu an ka ce wanda ya rage kuma ya kari ya kauliya wa fil hadisi dalalatun ala mashru'iyyati sujudi lisawi cikin hadisin da anka ambata an nuna cewa wato abin nan yin sujuda sahu shari'a ne wa annahu da ne kuma sujuda biyu ne wa anna taslima sahawan la yudilla salata wannan kuma ya nuna idan mutum ya ce assalamu alaikum da mantuwa bai bata sallar shi wa anna al-fasl al-yasira ba'dahu ghayr mutilin kuma in mutum ya dan ya dan rarrabe tsakani da sallah bai dade bai koma wannan bai bata sallah wa innal kalama li islahiha min al imam wal ma'mum la yabdulu kuma magana wadda ta gudana tsakanin liman da masu biya ba ta bata sallah sai dai kada ta wuce biyar domin zuliyadaini ya ce a uqsiratu salatu am nasita an rage sallah ko kayi mantuwa annabi ya ce babu ɗaya," ya ce tilas akwai ɗaya. sannan ya ce gaskiya ne abin da ne ya ce suka ce na'am ya tashi ya cika in bata wuce magana biyar ba babu kofi eh. Eh. akwai abin da sun ka dogara da shi eh, ko wannan su abin nan bai yiwa shi abin nan sai ya kawo wata hujja in ba haka na ba almajiran shi ma za su wace masa <laughs> ka gane to eh shi cikin sallah liman bi jawri ma ya hatammu wato wanda bai wasu wasi cikin sallah gaba ɗai ya nuna ke nan ba sallah ƙwarai yake yi ba domin ɓarawo bai shiga gidan kara in ya tabbata sallaka ka ba ta da dama ba ta kwarai ba ce bai damu da kai ba Eh, amma yin wannan yana zafuwa don a nuna shari'a inda bai yi ba da ya za mu mu.

in wani abu ya tausa ya ce irin wannan da ya auku wajen annabi ya yayi sai in bai samu wata magana ba ya ce to kabliya ah, abin nan ah, wa ikhtalafa ayyumatul madhahibi fi madhhab as-sujud dal maratibi numanuhum qabla as-salam yasjudu ba'da as-salam yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmad yatadu al-walida min fi'l an-nabi wa hayat lam yajirhu qabla an yashtabi ومالك فصل للنقصان قبل وبعد زيد وزيد بعد ذهب يعني ka <laughs> لو to mu ci gaba ko eh? Eh, wato abu hanifa numanuhum qawla salam ba'da salam yasjudu ah, abin abu hanifa ba'diya shike yi kullum yana ganin wato ita wannan sallar rabkanwa sallah ce mustaqilla don gyaran sallar da ta gabata saboda ka sai an sallama za a yi ta abin nan wa shafi'u qablahu shafi yana ganin wato kabliya ake yi mutlaka domin sallar da ta ɓace ita ake gyarawa ashe za a gyara ta tun ba sallama ba abin nan wa ahmad ya tabi wari da min fi'ilin nabi ahmad in an ce ga abu kaza ya a kusa ya ce na hadisi in an samu a yi yadda hadisi ya ce qabliya ce ko ba'diya Eh, wa ya lam yajiduhu in bai samu hadisi ba qablan yashtabi qabli ya zaba wata kun ya zabi ra'ayin malamin shi domin almajirin shafi'i ne ah, wa malikun fassala malik shi ya rarrabe lin nuqsani qablu wa zaidin ba'du don ragi kabliya don ƙari ba'adiyya za bayani wannan shine mai littafi ke magana a kai hmm. eh, eh, ko wace amma ba a yin fatawa da shi kamar wani ya taho ka faɗa masa yi kaza wani ya taho ka tilas ne mai mai fatawa shi tsaya ga guda in ba haka nan ba sai sa mutane rikici